وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين في يومنا سافير لا ربا عشرين ترى قوة شابيو watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ta dace da ashirin da biyar ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da biyar Allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka da Imamu Malik da ke nan gwarewa kofar fada a cikin garin kura karamar hukumar kura jihar Kano Najeriya domin lura daga yadda aka tsaya a karatun littafin Muwaffa Malik ana cikin kitabun nikah littafi na sha shida ko na ashirin da shida a jerin ƙananan littattafai talatin da ɗaya ko sittin da ɗaya da ke cikin wannan littafi na muwafa malik karatun da ya gabata an tsaya ƙarshen babi na shida a wannan littafi yau insha Allah za mu tashi farkon babi na bakwai babu nikahil muhallili wa ma ashbaha da fatan Allah ya taimake mu ya sa mu dace Imam Malik Allah ya ji kansa ce babu nikahil muhallil wa ma ashbahahu babi da zai bayani akan hukuncin auren al-muhallil shine mutumin da ya auri wata mace da mijinta ya sake ta dan ya halatta ta ga mijinta na baya ba dan ya aure ta ya zauna da ita ba wa ma ashbahahu da abin da ya kama da haka idan matar ce ta irin wannan aure yana ta da shi auren kisan wuta an gane ta auri wani namiji domin ta samu damar koma gidan mijinta na baya to wannan idan daga shi namijin ne ko daga ita da haɗin baki da tsohon mijinta ko da ita da sabon mijinta da za ta aura sun yi auren saboda wannan manufar to haramun ne auren ne ba an gane قال حدثني يحيى عن مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن السموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وأنا حديث لسند يزوى الزبير أم عبد الرحمن أم الزبير أم العوام شو رفاعة ɗan Simwat Allah ya ƙara masa yadda ya saki matarsa mai suna Tamimatu bint Wahab a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ta saki uku shin ya sake ta ne a kalma daya ko ya sake ta ne daban-daban Wani hadisi ne, ina nuna an yi daban-daban ne a zamanin annabi in mutum ya saki matar saki uku a lokaci guda ana yi masa fada bai da shi saki daya amma bayan nan zamanin umar ɗan khattab bayan ya shekara biyu akan mulki to ya taru shi da sahabbai sun tabbatar da wannan hukunci wanda duk ya saki matarsa take ufa lokaci guda take ya saku kuma wanda ita ce sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadar manzo Allah sallallahu da yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin da kuma fadarsa la tajtami wa ummati ala dalalah sannan a cikin tashiri na islami akwai ijma'u sahaba abinda sahabbai suka haza a kansa to wannan hukunci ya zama hukunci to tabbatacce a wurin Allah subhanahu ta'ala saboda ba za su hadu kan bata ba a gane ku fa nakahat Abdurrahman bin Zubair sai ta aure Abdurrahman dan Zubair fa turida anha sai ya to ya zo ina so ya kwanta da ita ya sadu da ita saduwar aure sai aka bijira ga biransa wato ka sa saduwa da ita wani dalili ya sa ba za su iya saduwa ba falam ya sati an yi masa sai zama to bai iya saduwa da ita ba almasu anan ana nufin aljima'a bai take ta bai kwanta da ita ya sadu da ita ba fa fara sai ira ba da ita ya sake da shi ba fa da rifa'atu an haha. tsohon mijinta rifa'a sai i so ya aure ta ya dawo domin ya aure ta shi rifa'a dan timuwar wa huwa zawjuha al-awwal shine mijinta na farko allazi kana tsallaka wanda ya kasance ya sake ta fa zakara zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma sai ya ga matar manzo Allah su sanin cewa ita fa matarsa talima ko tsohuwar matarsa wadda ya saka wadda suka rabu ta auri can, abdurrahman bin zubair bai fa iya saduwa da ita ba an gane ko fana hahu an ta zuwijiha sai manzo Allah su sallam ya haddaye shi a aure ta wa qala yace la tahillu lak hatta tazuqa al-usayla bai ba ta halatta gare ka har sai ta ɗanɗana zuman wani namiji ba kai ba an gani wato dole sai an kwanta da ita an santa matsayin kyamace wanda ya aure ta sai wani ya aure ta ya santa matsayin kyamace ka ah, to kenan horar wanda ake so a yi maka horar da ake so a maka ba same shi ba ke an gani abin da ake so yanzu a hore ka matarka haka kurin kuna zaune a gida lafiya lafiya aka tsara maka yadda ba ƙaramin abu ne zai sa ka iya rabuwa da ita ba jama'a duk mutumin da yake so ya saki matarsa ya rabu da ita akalla sai ya yi wata biyu cikakku suna tare da ita kafin ya saki. yadda muke saki ba kawai da ta bata maka rai ka ce ta je ka sake ta bayan wannan bai abin da ake so idan mutum zai saki matarsa sai ce dai ta wancan na aikin eh, ga jini na al'ada ki gaya ku. idan ta ga jini ta gaya masa saboda wata matar kana tare da ita amma baka isa ka san yaushe take jinin al'ada ba kawai in ka nemi mu'amala da ita ta za ta kawo maka wani uzuri wanda zai hana ka sadu da ita musamman idan ba kai kike so mata always da take amfani ga mata da take amfani da ita ba eh ta take siya ko kuma kana siya ka zube a gida da wahala ka sani akwai matan da ba su yadda ba zan su sani haka nan to idan ya zamanto kana son ka saki matar ka kuma kai baka san san take al'ada ba ko kuma kana da iyalai fiye da ɗaya ka zo da ka fita daga ɗakin ta kafin ka dawo ɗakin ta tayi al'ada ta ta gama to sai ka sanar da ita dai in ba ka san lokacin da take al'ada ba ka sanar da ita cewa wance eh kin ga al'ada kin ga jini ki gaya ma. in ta ga jini in ta ga tsarki ka ce ta gaya ma in ta ga tsarki ta gaya ma to ba za ka sadu da ita ba a wannan tsarkin da ta gani har sai ta sake ganin jini na gaba yanzu an samu kwana nawa an samu wata cikakke ko yayin ta ga jini bayan wannan ta sanar da kai cewa ta ga jini sai ka ce to eh kin ga tsarki ki sanar da ni sai ka sake gaya maka in ta ga tsarki sai ka ce to wance ka sake ta in takarda za ka ba ta ka ba ta takarda in bai ne to da Allah jama'a wanda laifi za a yi a ɗauki wannan lokaci har yanzu bai wuce ba ah. an fahimta to da to amma duk da haka sai ka ki haƙura sai da ka sake ta ka saka ɗaya ka saka biyu ka saka uku har cewa wannan sakin guda ɗaya da ya rage za ka iya jalauta shi har ka mutu har ta mutu na ko da ya matarsa tun shekara arba'in hamsin sittin da taɓa sakatta haka ne ko ba haka ba to ashe igiyar wannan guda ɗaya za ka iya rike ta har ku mutu amma ka kasa hakuri sai da ka sake ta sake ta uku da ya kamata kai a horar da wanda horo za a yi maka na farko horon farko da ka nemo matar da za ka zo na ɗaya an fahimta wannan da ka saba ka sa halin da ka san kaza kaza kaza eh, yanzu wata ta zo ka hora ta ta hora ku hori juna abu na biyu wannan tsohuwar matar taka da kaji yanzu duk duniya ba mace sai ita sai ta auri wani namiji ba kuma ta aure shiga shantin ka dangane ta shiga ta nan ta fata ta shan ba a sai ta zauna a gidansa ta yi irin mu'amalar da take yi da kai da shi ta yi masa irin abin da take ma ya yi mata irin abin da kake mata an fahimta sayar wa haka kawai fa shike dan mutum ya shiye sike sa kai ba kai kace sike ta ba kuma in ya wuri ka wuri to sai ya dinga jin haushi ina gaba ana yi ko ba yi to ai saka duk wannan matakan da aka sanya dan karku rabu ne dan kaka shiga cikin wannan damuwar da wannan nadama dan karka jawo abin da zaka zo kana gaba da mutane ba gaira ba da ana yi kai to wani wani limami ya saki matarsa salada da sai aura wai liman an ta da ikama abin nan sai kallon da liman yake sai ce dan uban nan gurin a daidaita sau eh zagi yanzu za ta daidaita sau ta yi zagi to menene ya kawo zagin wai dan ya saki matarsa wai shi yawa ina son ta wayana shi wayana shi rike ta wayana shi suke ta kuma idan akwai damar idawo da ita me ya hana da ya sake ta sake ɗaya biyu ina da damar ya dawo da ya dawo da ta har sai da ta shiga zawarci wani ya fito ya aura Allah ya sa kuna gane to da yanzu ba a yadda ba da haka sai ba zala ce la la ta Hindu lak hatta ta al-usaila ba ta halatta gare ka sai wani ya ɗanɗana zumanta ita ma ta ɗanɗana satin zuma ɗin قال وحدثني عن مالك an yahya bin shahid kenan ta kace dai wannan aure ne ba da haka ko an daura auren ba za su zauna ba dole za su rabu an al-qasim bin muhammad an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisin da sanadi zuwa na Aisha ta bin Al-Qasim dan Muhammad sai daga cikin al-fuqaha sab'a na Madina ita ma na Aisha Allah ya tikanta Allah ya kara mata yadda tana cikin al-fuqaha sab'a malaman fiqh manyan malamai fiqh a zamanin na Aisha guda bakwai da aka yi a Madina annaha su'ilat ar-rajul sallaqa imra'atahu al-batta an tambayi na Aisha Allah ya kara mata yadda game da mutumin da ya saki matarsa sakin da babu kome shine albatta wato ya katse igiyoyin auren gaba daya fata zawwaja rajulun akhar sai wani mutum namiji da ban ya aure ta fa tallaqaha qabla an yamassaha sai isa ke ta gabanin isadu da ita hal tasluhu li zawjiha al-awwal an yatazawwajaha shin ta inganta ya halatta ga mijinta na farko ya aure ta faƙalar aisha sai na na isha Allah ya ƙara mata yadda ta ce la a'a hatta ya zo ka usailataha har sai wannan mijin nata na biyu ya ɗanɗana zumanta ma'ana sai ya yi sanu da ita قال وحدثني عن مالك أنه بلغه إمام مالك يتي لا باري يا إسر مثلا أن القاسم بن محمد Su an rajulin tsallaka imra'atahu albatta an tambaya alqasim ɗan muhammad gaba da mutumin da ya saki matarsa sakin da babu Sun kome ثم تزوجها بعده رجل آخر باين سيوان نمج دبن أوريتا فمات عنها قبل أن يمسها shi wannan da ya aure ta sai ya mutu gabanin ifsadu da ita Hali hal yahillu li zawjiha al-awwal an yuraji'aha shin ya halatta ga mijinta na farko I mayar da ita ai shi wanta an ji aura ya saka kwanta da ita to shi wannan kuma mutuwa ya za a yi sai suke ga kamar hukuncin zai sauya فقال القاسم بن محمد قال القاسم بن محمد يتي لا يحل لزوجها الاول ان يراجعها bai halatta ga mijinta na farko ya mayar da ita dole sai ta auri wani ya iya kwanciyar aure da ita قال مالك في المحلل في المحلل imam malik ya faɗa cikin sha'anin mutumin da yake ya auri wata mace dan ya halatta ta ga mijinta na farko innahu la yuqimu ala nikahihi zalika hatta yastaqbila nikahan jadidan wannan auren da yayi da niyyar bari ya aure ta dan ya halatta ta ga wata mijin nasa na farko bai halatta ya zauna a wannan auren ba zai sadu da ita wannan auren yasa zai ta wannan auren hukuncin su hukuncin mazinaci a gane ko hatta ya ka nikahan jadidan sai ya sake ɗaura aure sabu an gane da aka haɗu da dama yin mata zauna yawanci da yamma ke ɗaura aure su da daddare ku ko da yake wannan daji an gane to an haɗu an ɗaura ya san cewa ya aura ne domin ya halatta ta ga wancan mijin nata na farko to da ya ji ya kwanta da ita a wannan daren ya yi zina da haka goben Allah ya kai mu sai ya dawo ya tara mutane ce to jama'a ne shi fa ga niyyarsa da yasa ya aure ta amma yanzu a zuwa ɗaura aure na gaskiya auren da zai rike ta to wajen sadaki fa ta ci ta ci ba sa ba an gane ko saboda haka sai kawo wani sadaki a sake siga a sake duk abin da ake yi a ɗaura masa aure waɗannan rukunan aure guda biyar su sake haɗuwa an gane ku to shi kenan sai a daura musu aure ne in ya riga ya kwanta da ita a wancan to sai ta yi sibrai an fahimta wancan auren da yi na farko da biyar halatta ta ga mijinta wanda in ya riga ya kwanta da ita ya sadu to sai ta yi sibirai dan a gano to yanzu wancan saduwa da yi da ita ciki ya shiga ko bai shiga ba an gane ku fa yana saba hafi zalika in a wancan auren ya riga ya kwanta da ita falaha maharuha to ta ci wannan sadaki da ya bata an gane ko sadakin da ya bayar ta cinye yayin sai kawo wani sabo a daura aure to dai ainihin haramun ne mutum ya kona daga cikin batattun auratayya a musulunci wanda musulunci bai yarda da shi ba nikahul muhallil wal muhallalu la wato auren mutumin da ya auri matar da mijin ya sake ta dan ya halatta ta ga wanda ya sake ta na baya in an yi auren a haka mijin da ya aure ta yanzu ya sake ta to har yau haramun da ya ga wancan mijin nata na baya aure ta an shi ne al-muhallil wal muhallalu la shi da ya auren don isake ta ya aikata haram kuma shi ma mijin ko da bai aure ta ko ya sadu da ita kuma shi ma mijin nata na baya har yanzu ba ta halatta gare shi ba sai an sai ta auri wani miji wanda ta aure shi ya aure ta da niyyar ta zauna tare da shi ya zauna tare da ita mutu raba sai in rabuwar auren ta zo shi kenan sai a rabu a fahimta mun ji a baya idan da mijin farko da miji na biyu an haɗa baki auren bai ba idan da miji na biyu da matar an haɗa baki auren bai ba idan da miji na farko da matarsa sun haɗa baki ta je ta auru ta yi aure amma ta kaso auren idawa gidanta ta eh, dawo jansa yanzu ita shi ake cewa da shi auren kisan wuta za ta yi sai ta je ta auri wani ta hura masa wuta shi sai ga shi dan abin da bari ya kashe wa kansa wannan wutar bari ya sake ta to ta kashe wuta biyu yanzu ta wannan gidan kuma za ta je ta wancan gidan ma ta take samun pressure nan ma ta kashe ta ta ga ku ta a gidan ta yi wa a wannan mijin za ta na farko baya gamsar da ita baya biya mata bukata kamar wancan na baya kai za ka dalilai irin na rayuwa amma idan ita kaɗai ce a zuciyarsa sai ta kudurce a zuciyarsa ba ta bari ta yi aure mijinta na baya bai sani ba na gaba ma bai sani ba sai ta kudurce a zuciyarta ba ta bari ta yi aure domin ta koma gidan mijinta na farko kaga ba ta je da biyar ta zauna ba a bayyanta to wannan ita ta yi sabo malamai suka ce aure ba za ta yi ta auren ta bai ba mace tana mallaka aure ne ah. a hannun wa yi gyara aure take to da haka ko ta aure shi da wannan niyyar don masifa masifar ta in ya ba shi kenan ba an gane akwai wata ina nan na san ta haka take yi duk wanda ta aura ta hura masa wuta sai ya take ta wannan ba abin da ba ta yi masa ba ta yi har kan uwarsa za ta zo ta tsaya ta ce wani idan wannan ta haife ka da jini ga uwar fa in ta in ba zina ta yi akan hanya ba haka in ba zina ta yi akan hanya ba ka sake ni <laughs> yi dariya ya ce ta yi maɗauki ba ta sa akan hanya ta haife ni ba <laughs> mutane ana wai yanzu wai mutum wai mace ta zo kan uwarka wai ta gaya maka wannan maganar wai me za ka yi da ita an gane ko ah. yanzu zamanta tana ta aure aure tana raba abin fade a gari ah. za a faɗa ko ba za a faɗa ba za a faɗa za a ga iko ƴaƴanta za a aure su in mata ne sai an faɗa ga abin da ta take in maza ne ma sai an ce ni to Allah ya kyauta an fahimta za ce za ce musu tsiya to yanzu ba an dutse wannan matsalar ba wanda ta yi a baya Allah ya gyara amma dai kar ta yi ne kar ta yi a gaba to mutane sai su dinga cewa rashin zuciya ne to shi kuma musulunci abin da ba so kar kai hukunci da afifa lokacin da kada kake cikin damuwa kar kai hukunci a wannan lokacin sarka ka ai wani lusari an gani to wai shi me ne wai ne ma yi ma zai ce wai wai matar da take maka wani me ne ne me kai mai kaji a tare da ita har ka kasa rabuwa da ita ka san duk nan mutane a wajen aure ya tafi kan me kan tsarin rayuwa a'a wata matar Allah ya baka ita ne don ki kankare maka zunubi da ita Allah ya sa kun gane kamar yadda ke wani mijin Allah ya sa kin aure shi da dai kankare miki zunubi wata ka aure ta ko kin aure wani kin aure shi saboda a daga daraja kwa gidan aljanna to idan wannan abin ai wasa da shi ne na kankana zunubi daga daraja gida aljanna ba wasa da shi to da ka in ka samu kanka irin wannan sai ka ɗauka jarrabawa ce yanzu kai Allah ya jarrabe ka kai ta nan Allah ya jarrabe ka wani an jarrabe shi da wani ba shi ma da matar shi ta so jarrabawa ke jarrabawa ce ko ba jarraba ba ce jarrabawa ce an gani da ta wai bacin ran mahaifiyar bai za a yi sai ta hakura an gane sai maka a kan hanyar ta haife shi ba mai kai kamata masa ne an bayyanta to duk abin da yake damun mu ke duk wannan na daga abin da yake damun wato da haka aka ce dan adam abu uku ne samansa daidai da shi da ƙasar shi samansa su ne elders iyaye to ka sanya za ka yi handilin nasu za ta yarda cewa ka fi ƙaunarta a kan matarka idan duk abin da ya kamata ka yi mata kana yi mata an gane wannan abin kai ba ta gama matan nan wani goshi take zishiya wajen ka ko kaza ko kaza a ta yadda za ta ce ai ka zaɓi matarka a kan yanzu ita tana akwai abin da take kallo musamman eh, iyayenmu na gauda na baya su suna kallon abubuwa ba kanwarka ko yarka mijinta yana za mata tana ta bar gidan suna ta ki haƙuri saboda ya yanki suna yi ko ba sai to yanzu shi kenan ita an zo nan an haifa mata yaya idan ta tafi ta bar yayin wa zai wahala su Eh. an fahimta sun so su suna da wannan hangen nesa saboda haka ba magana ake ita ta sani kai ka sani ita ma da take faɗa ƙarya take ta san ba ka hanya ka haife ka ba ko ka hanya ka haife ka an fahimta ai ana yi ne wai dan a tunzura ka ka saki bayan ta gama shashen ta ka zo ka samu ba ka ba ta hakuri za mu karke damu da wannan abin da suke ji shirme ne ka za ka shi shaidan ne ka gaigaya mata kuma kar ta ga wata karkata zuwa gare ta an gani. abin da za ka yi shi ne ka yi foundation mai kyau tsakaninka da mahaifiyarka ko da mahaifanka abu na biyu daidai da kai yan uwanka waɗannan yayyanka ne ƙannanka ne ka ne gwaggwanninka ne ka ne ya ka ne waɗannan da suke surround you ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka zauna da su lafiya ta yadda za su ringa fahimtar ka suna fahimtar abin da to sannan ƙasa da kai ‘ya'yanka ne jikokinka ne wane ne ɗinka waɗannan duk kai ƙoƙari ka ga cewa ka zauna da su lafiya yanzu ne ka zama cikakken ɗan adam ka zama mutum amma tabbatuwar ɗan adam abu biyu ne Annasan wa eh, Su suwaye iyayenka suwaye sirkanka da aka ka ga duk sanda ka tashi yin aure ake ta ka yi bincike an gane saboda me kai nasaba ka za ta zama tana da kyau wanda ka auro idan nasaba ba ta da kyau tana da miji ko yana mace yanzu ba ɓangaren mai kyan za a kalla ba wanda bangaren za a kalla mara an fahimta to da haka duk dan adam ya kokari waɗannan abubuwa guda biyar ya hada su bangaren sa da bangaren surukuta sai zama jo masu kyau sannan ya kokari samansa daidai da shi da ƙasa da shi ya kokari ya ga cewa sun inganta da yin sun inganta ya kyala maganar masu magana an gane Eh, ina ga sai mu kwana a nan an gane <coughs> da fata abin da faɗa kuma ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada yadda muka yi kure Allah ya fi mana abin da yake na yake ba mu yi aiki zai zai santa kuma ya ba mu yi kwan nisanta Allah ka taimaki albinin musulunci da musulunci Allah ka ji kan magabata mu ka gafarta musu iyayenmu da malamanmu ƴaƴayenmu da matayenmu da kakanninmu da jikokinmu abokanmu da masoyanmu da almajiranmu Allah da maƙotanmu da ƴan uwanmu waɗanda duk suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu ka gafarta musu mazansu da mata su da yara Allah ka sa suna gidan rahama addu'ar da muke musu a bayan mu Allah ka ba mu da irinta Allah muna roƙon ka marasa lafiyar mu da gida da asibiti waɗanda suka kwanta da wanda suke a tsaye manya da yara maza da mata Allah ka ba su lafiya Allah ka sa rashin lafiya zama ka fara a gare su Allah ka tattara lafiyar mu da tasu ka horar da ita cin abin da kake so ka yadda da shi Allah muna roƙonka halin da ƙasar da ke ciki Allah ka kawo ɗauki Allah ka kawo agaji Allah ka kawo sauƙi Allah ka kawo buɗi Allah ka kawo yayewa halin talauci da ake ciki Allah ka kawo wadata halin kunci da ake ciki Allah ka kawo yalwa Allah yunwa da take samu al'o take damu al'umma Allah ka kawo abinci Allah muna roƙon ka ba mu abin rayuwa Allah muna ka daga halal Allah ka haramta mana haram Allah muna ka daga falalarka اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا amma عمن سواك rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin اللهم اعذنا في اوطاننا واكفنا واصرف عنا شر ما اهمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين <clears throat> ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله